This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 22-25 masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, noma, dalon, ko kuma niyya haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da safiya ko kuma da fatan kun wuni lafiya ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na la'asariya da farko dai ga kanun labaran To Maladin rundunar mayakan kasashen Afirka a Somalia ta ce ta gama kashe 'yan tawan da suka kai barikin sojan ta farmaki. Ambaliyar ruwa da ta faru a ƙasar Malaysia ta tilasta Prime Minister wannan ƙasa ya tsinke ziyarar da yake a Amurka ya sauri ya koma gida. sannan taron da da ake zaton za a yi shi yau tsakanin rasha da 'yan tawayen ukraine ba za a yi shi ba bayan haka hukumomin turkiya sun sako wani yaro da ya cinna wa shugaban wannan kasa zagi aka kargame shi to madalla aliyu kanun labaran kenan kuka ji a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya an ce ya dace ta inganta tsaro a shekara mai zuwa yin ma'amala da mayagu cikin gwamnati bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba ha kuma a ɓangaren siyasa za ku cewa ne bai kamata a ce yau kana jam'iyya ba da safe da yamma kur a jika wata jam'iyyar kana ku cewa yan gudun hijira da boko haram ya raba da mahallinsu suna kokawa a karo ka je ka duba abin da ake mutane mubi abu ya ba hada bana ba mamaki a bauchi ka je ka duba a gombe ka je ka duba kaduna ka je ka duba kuma ka ba mu zuciyar mu ɗaya ne kuma muna musu fatan alheri to kuma da yake juma'a ne za ku yi shirin musulunci tushen rayuwa amma waɗannan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna Jama'a barkan ku da Juma'a. Rundunar mayakan tarbace ta kasashen Afirka da ke Somaliya ta ce ta gama kashe dakaru uku na ƙarshe daga cikin 'yan tawon al su takwas da suka kai barikin sojanta da ke Mogadishu farmaki. Kashe wannan mayakan uku na ƙarshe yasa jimillar yan Islamu ɗin da aka aika lahira yanzu suka kai goma sha hudu kenan. to sai dai kuma wani kakakin rundunar soja na afirka ya gawa tashar nan tamu ta gidan rediyon murya amurka cewa su ma an kashe musu sojoji guda biyar tare da wani mai musu kwangila a cikin harin da aka kai shi jiya alhamis a kan wannan barikin da yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi ɗaukar matakan tsaro masu gauni a kansa a can shu. mai maganar kanar ali adan hamud ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike domin a gano yadda aka yi 'yan tawayen har suka samu kayan sarki irin na sojan somaliya suka saka suka samu sararin shiga cikin barikin na halani inda anan ne har ilawa ake da manyan ma'aikatan jikadancin kasashen ketare har ma kuma da ofishin majalisar ɗinkin duniya. Prime Minister Malaysia Najib Razak ya faɗa yau Juma'a cewa Alatila zai tsinke ziyarar da yake a nan Amurka ya hanza ta komawa gida don tunkara wata mummunan ambaliya da aka ce ita ce mafi muni da aka taɓa gani a kasar a shekaru da dama da so gabata. Shugaban Malaysia ɗin da ya sha sukan lamiri a kan wato a ƙasar tashi lokacin da mutanen ƙasar suka ganshi a talabijin yana wasan golf shi da shugaban amurka barack obama a hawaii daga nan ne mutane suka shiga shafin prime minister din na facebook suna ta kiransa da ya dawo gida don fuskantar ambaliyar a zuwa yanzu akalla mutane biyar ne aka tabbatar sun hallaka yayin da mutane sama dubu ɗari suka rasa muhallansu haka kuma rahotanni sun ce an kwashe dubban mutane a ƙauyuka da garuruwa da dama da ke jihohin arewacin ƙasar ta malaysia inda aka daɗe ana sako ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda masana yanayi suka yi hasashen cewa za a ci gaba da yinsa na ƙarin wasu kwanaki nan gaba ta dai ba za a yi taron nan na tattauna da aka shirya za a yi a yau juma'a ba tsakanin jami'an gwamnatin ukraine da wakilan rundunar 'yan tawayen da ke da ɗaurin gindin rasha jama'an birnin minsk na fadar gwamnatin belarus inda ya kamata a yi wannan taron ne suke ba da sanarwar fasa taron a yau amma kuma ba su ci ga dalilin ɗage ɗin ba ko ba tabbas na ko za a dawo a yi shi nan gaba daman da irin wannan tarurrukan na baya da aka shayi tsakanin 'yan tawayen da su gwamnatin na ukraine sun kasa samar da mafita daga ita wannan tarzomar da suka share watanni takwas suna gozawa can gabashin ita kasar ta ukraine an ji shugabannin 'yan tawayen na ukraine suna cewa amfanin kawai da aka samu daga wannan taron da aka soyi a can kasar belarus din a yau shi ne yarjejeniyar da aka riga aka cima na musaya fursunonin yaƙi kamar 400 a tsakanin masu dama ɗin. To muna baku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. tumarilla da yake shekarar ta kawo ƙarshe. Da ba mu gama labarai ba sai ka ƙara mana da labarai. a rasha ta canza aƙidar manufofinta na tsaron ƙasa inda a wannan karanta lissaf ta amurka da rundunar sojan turai da ta nato a cikin waɗanda take ɗauka masu barazana ga zaman lafiyarta a yau juma'a ne shugaban rasha ɗin vladimir putin ya amince da wato sabon kundin wanda sauran abubuwan da ke cikinsa ba su canza ba daga na asali saɓanin manufofin da aka ƙara a cikin kundinsu na rasha na kallon matakan da nato ke ɗauka na faɗaɗa tsarinta a turai da girki rundunonin soja a sassan nahiya daban-daban kamar barazana ne da ake aiwatarwa a cikin halin karya karya dokokin ƙasa da ƙasa sauran abubuwan da kundin kuwa ya yake kallo a matsayin barazana sun haɗa hadda kirkiro da kuma girka manya-manyan makamai masu linzami da ke rikirkita tsarin daidaito a tsakanin ƙasashen duniya hawa kuma kundin ya yi nuni da kokarin da yake cewa ana yana haifar da tashin hankali a cikin kasashen da ke kan iyaka da rasha da kasashen kewayenta to a ƙarshe hukumomin ƙasar turkiya kuma sun sako wani yaro da aka ƙargame shi bayan da ya zage shugaban ƙasar su ta yi erdogan wanda har mahaifiyar yaron ta zo ta tsaya bakin kofar wurin ta bace shi lokacin da aka fito da shi inda ake tsare da shi yau din juma'a a garin kwanya yaron da dan shekaru goma sha shida da haihuwa ne wato a ranar laraba da ta wuce ne da wani al'amari ya faru lokacin da ake zanga-zanga ta ɗalibai inda shi yaron ya fito yana zagin shi shugaban yana kiran shi cewa shi mahandami ne mai hanci da rashawa. To da fatan za ku yi mana ahuwa na azababin da na so in muku. To da yake shekara ta kawo ƙarshe, ko da me da menene dace gwamnati ta yi game da inganta harkokin tsaro? Dr. Ba Abdullahi Wase masani ne harkokin tsaro. masu rike da ragaman mulki su sani amfani da wasu marasa kishin ƙasa ta fasa ƙwabrin makamai wai da tunanin tursasa ma wani ɓangare mafarki ne mara ginshiki a rayuwa ta zahiri a ko'ina a duniya. Yin ma'amala da mayagu cikin gwamnati bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba a kowace gwamnati a tarihin gwamnati-gwamnati da ake na duniya. Sabuwar gwamnati ta yi la'akari da abin da Linda Thomas Greenfield, Assistant Secretary na Africa Affairs a nan Abuja ta faɗa ranar Alhamis biyar ga watan tara na alif dubu biyu da goma sha hudu a lokacin da ake buɗe zama a tsakankanin haɗin kai na Najeriya da Amurka domin ciyar da ƙasa gaba. Ta ce lokacin girman kai da gwamnati ta Najeriya take yi ko kuma yaudara wa mutanenta a sunan Boko Haram ya wuce. Idan ko suka ƙi jin shawararta to za a waye gari fa wannan abun ba wai kaɗai zai ƙare a yanzu ba. 'Ya'yan da suke Najeriya a nan gaba ba su da madogara su waɗanda suke rike da mulkin Allah ka ɗaya san yadda za su kubuta daga abubuwan da ya zama dole wa gwamnati ta yi aiki da ƙwararru ba haka kawai ta ɗauko wani don ya tara mata mutane sun mata zaɓe bai cancanta ba a bashi mukamai wadda suka jimɓaci tsaro kamar ministan sha'anin 'yan sanda kamar minista irin na tsaro a yanzu ƙwararre da yake kan gudun da sauransu da sauran duk gurare da ya jimɓaci tsaro ba kawai ɗan siyasa kamar yadda da muka gani yake faruwa za a yi ba to daga ranar da aka yaka an dinga tuki ana warwara kenan kamar yadda yake tafiya yanzu to bayan nan su tabbata sun sama mu duk wata gwamnati da ta kafa ta tabbata ta sama ma matasa madogara wannan ya zama wajibi sabili da duk duniya inda kaga ana tashin tashina kashi saba'in da takwas da kika tara bisa ɗari matasa ne kuma matasan nan inda suna da abin yi ba wai kowa sai ya shiga ofis ya yi aiki ba ko taki aka sama mutane ko wuta ya zama wutan nan yana nan ko ruwa ya ta zama ruwan nan yana nan kowa wasu za su yi wanki wasu za su yi guga wasu za su yi noma su ciyar da kansu kamar yadda yake faruwa a kowane ƙasa in dai ana so a cimma buri a kuma fita daga cikin irin wannan mummunan matsala da muke ciki bayan nan bincike kan rahoton da archbishop dr stephen davis ya yi a kan matsalan da ake kira na boko haram yau ya ambato sunan alimadu sharif ya ambato sunan hijirika ya zama dole ko najeriya ta yi ko 'yan najeriya su nemi majalisar ɗinkin duniya ta yi domin ta nan ne kaɗai za a dakile hanyar da waɗansu mugaye a Najeriya za su ɓuya suna da mukamai suna kuma cutar da 'yan ƙasan nan kamar yadda muka ga aka ɗauko jirgin sama daga daga aka ce wai daga afirka ta tsakiya aka rasa kuma inda za a ajiye ta sai kano kano ɗin nan kuma daga nan aka ce eh, rosha ne a ciki na faransa ne farko faransa ta ci musu ita ma rosha ta ci musu daga baya suka ce nasu ne aka ce gashi an ga alimadu sharif ya je ya ce wai a sake jirgi daga baya dai a yadda nake maganan nan jirgin ne ya zo tafi so yaushe a ƙasa kamar najeriya Najeriya za a ce ana a ce kuma ƙasa za ta zauna lafiya. Bayan nan ina faɗa ya zama dole a yi tankaɗe da rereya kan jami'an tsaro. To idan kuma ku koma ta kan batun demokuraɗiyya, shugaban jam'iyyar NCP wato National Conscious Party, Dr. Yunus Tanko ya ce akwai buƙatar yin wasu gyare-gyare a harkar demokuraɗiyya. na farko dai tsakanin da Allah ya kamata a yi gyara a kan wannan code of eh, eh, electoral act din Shi ne tsare-tsaren da yake eh, a ba da umarnin yadda za a yi zaɓe to ba aiki a kai ba misali na farko maganan cewar canza sheka daga jam'iyya ɗaya zuwa wani jam'iyyar ya kamata a aiki a kansa bai kamata a ce yau kana jam'iyya ba da safe da yamma kullum a jika wata jam'iyar. bai taimakawa wa demokradiyya ba ko ɗaya na biyu dama tana ta korafin maganan kuɗaɗe da ya kamata a taimaka wa jam'iyyoyi kaga idan jam'iyyoyin na. suna da karfi maganan gaskiya ladan jam'iyyoyin najeriya ba su da karfin tsaya kashin kan suna dawwama ne kurin jira kurin wanda aka zaɓa. sai idan ya je ko majalisa ko gidan gwamnati abin da ya ragumo shi zai ba wa jam'iyya a lokacin kuma yana karkashin jam'iyya shi abin da ya faɗa kenan shi ne jam'iyya za ba jam'iyyar bane take karkashi ka ganin wannan bai ba jam'iyoyi ba na Najeriya saboda haka inda ana so a samu jam'iyyoyi da suke da karfin kashin kansu ya kamata a tabbatar cewa suna da kuɗi da ake ba su ne ayyuka da ya kamace su na uku ita kanta hukumar zaɓe dole ne a tabbatar cewa ba ta tare da tsaurin kafar wani wanda ya shiga shugaban kasa ba ko kuma wani jam'iyya zai ke daga mamlaki a misali yau mun tashi gari mun waye mun waye gari mun sani cewa duk abubuwan da mm, eh, hukumar zaɓe yake bukata dole ne ta je gurin gwamnati na gwamnati ta ba ta umarni sannan ta sai abubuwan da suke so su saya a cikin tsarin ma sai sayan Najeriya an riga an ɗaure shi dole ne sai ka je gaban National Executive Council idan kana so ka sayayya makudan kuɗi da yawa to muddin kuma mai cewar idan shugaban kasa ne ya zaɓe ka kuma su za su zo su yi muhawara akan kuɗin da yake so ka amfani da shi kaga dole wata ran dole ne ke musu rawan da suke so ka gane to dole ne a wannan gyare-gyaren na wannan shi ma kansa ita kanta hukumar zaɓe dole ne ta zauna zaman kishin kanta wanda za a zaɓa ya shugabancin hukumar zaɓe shi ma zama cewa yana da umarni ya yi abubuwan da ya kamata bisa kan tsari da oda amma ba na mutum ɗaya ba in mutanen da ya kamata su yi zaɓe kansu ya kamata a faɗakar da su a yanayin inda zaɓen zai kasance kuma suna da lokaci da za su yi lokacin da za su san cewar lokacin za a zaɓe kenan a lokacin kuma za a gudanar da shi kenan abubuwan da ya kunduma a cikin zaben sun san cewa suna sane da masaniyar to wayannan abubuwan in an yi su da kayan da Allah za a dan samu canji kuma Toma la Dr. Yunus Tanko kenan shugaban jam'iyyar NCP. 'Yan gudun hijira da ke zaune a jihar Adamawa sun koka suna neman taimakon gudunmawar gwamnatin tarayya. kai kamar misali su mu bi miti kama da gali yau an ce wannan musulmi ne an bar shi kuma wannan kirista an bar shi ne duk an gudu ai yau an ce wannan duke musulmi ko kuma duke kirista ne duk an bari duk an bari an gudu ai halin da muke ciki kan ai ba abin da zamu iya faɗa tunda mun sun sinci kanmu mun gane kan mu lafiya sai dai mu gode wa Allah wasu shugabannin al'ummomin yankin Mobi Maiha da kuma Gombe a jihar Adamawa kenan ke kokawa game da shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin tarayya na yi na irin asarar duke da suka yi yayin da mayakan Boko Haram suka kwace garuruwan su a makonnin baya a gana wasu da manema labarai a yola shugabannin al'umman da abin ya shafa sun ma yaba wasu gwamnatocin arewa ne da suka tallafa wa 'yan gudun hijiran da yanzu haka ke gudun hijira a jihohinsu musamman ma jihar kano kana kuma suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta kai musu ɗauke ganin irin halin da suke ciki alhaji abdulrahman kwacham na ma cikin waɗanda suka gana da manema labaran. sai ta sama muke faruwa ne shi yasa mu yanzu mu ɗauki mataki don kare mutanen mu dole ne mu gaya ma gwamnatin tarayya ta tabbatar ta kare mutunci su a karo je ka duba abin da mutanen mu bi abun ya ba haɗe bana ban mamaki a Bauchi ka je ka duba a Gombe ka je ka duba Kaduna ka je ka duba kuma ka ba mu zuciyar mu ɗaya ne kuma muna musu fatan alheri gwamnatin tarayya kuɗa dukiyan al'umma da aka sace aka kona wanda aka fi shi cadi za su biya mutanen da aka kashe wannan su sani muna nan muna zuwa nan gaba za a biya wannan ba za mu bar wannan dole ne mu tabbatar mun kare hakkin mutane yanzu haka ma akwai wasu gadoji biyu a yankin Maiha da kuma Honda mayakan Boko Haram suka tarwatsa da baba mai wanda rashin gyara su na ma ci gaba da kawo cikas wajen harkokin sufuri a yankin yayin da kuma har yanzu ma akwai dubban 'yan gudun hijira da ke warwaze a yola fadar jihar adamawa yanzu haka masu sauraron na sansanin 'yan gudun hijira ne da ke nan garin yola inda za ga dubban 'yan gudun hijira ke layi don samun kayakin da aka kawo kuna a wajen 'yan gudun hijira nan ya kuke ji wani hali kuke cikin wata ɗaya da guduwa wani taimako kuke so a baku duk abin da Allah ya ba jama'a sun taimaka mana muna musu gobe to sai dai kuma nasu bangaren jami'an hukumar ba da agajin gaggawa da ma wasu kungiyoyin sa kai na ma ci gaba da tallafawa 'yan gudun hijiran Alhaji Muhammad Kanar shine ma babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma mai kula da shiyar arewa maso gabashin kasar. Yan cewa mun yi sansani sansani kin Yola da kuma kewayenta inda muke taron mutane muke saka su a kowane guri mun gama wannan a kan wannan din mun yi kokari mun ga kan cewa kowanne su an ba su bukatu da suke bukata kuma a cikin wayannan kamsin akwai na Adimiyar Murtala yaku Housing Estate akwai nyc akwai malkwai akwai abin nan kusin church akwai daware a can gurin mm-hmm. akwai kuma sabon ten abunan gurare kuma da muke kyautata kamar duk da alkaluma ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta baya kuma ga waɗanda aka tilasta wa yin gudun hijira sakamakon rikicin boko haram a najeriya yayin da jama'a kuma ke ci gaba da yin fatan cewa allah ka kwashe wannan matsala da ke neman durkusar da arewa ibrahim Abdulazizu, sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya to da lamun gode ibrahim abdulaziz idan an jima za ku ji bangaren tattalin arziki da kuma harkokin wasanni kan abin da ya dace a gyara waɗannan fannonin sannan ku ji rashin biyan albashin ma'aikata na jihohi ashirin da najeriya gwamnatocin najeriya ba su yi ba da wasu ma'aikatu har talatin. kar ku shigala kuna tare da sashen hausa na gidan rediyon murya amurka ne a daidai wannan lokaci yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa yau shirin matsalanci zai bitar manyan batutuwan da ya taba a cikin wannan shekara. Jama'a masu mu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yau shirin matsalanci tushen rayuwa zai bitar muhimman batutuwan da ya taba a cikin wannan shekara na sha hudu Musamman ma batutuwa masu nasaba da wanke zuciya, tsaro da kuma siyasa duk a yammacin Afirka. Bar mu fara da batun tsaro wanda shine babban ma batu wanda ya fi jin hankalin kusan kowa da komai yanzu haka Najeriya. ga Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos. A'udhu billahi samil alim min ash rajim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wato abubuwan da suke faruwa a daidai wannan zamanin ya kamata mutane su sake dubawa wato su ga shin tsarin da wasu suke kira su ce daula ta musulunci ce ya dace ko kuma bai dace ba domin wanda zai kafa daula musulunci yana da tausayi baya kashe mace baya kashe yaro baya kashe wanda babu ruwansa bai kashe kuma mai ibada bai rusa coci bai rusa masallaci a kwanakin baya ne wani faifan bidiyo da ke yawo a kan yanar gizo ya nuna gwamnan jihar katsina ibrahim shima yake kira ga magoya bayansa akan siwa yan adawa abin da ake wa kyankyasai wato a murkushe su kenan ko a karkashe su kada ku damu da kyankyasan siyasa kyankyaso ko a gida masai ake samun shi kuma da an gan shi in kaga kyankyaso gidanka me kake yi kashe shi kake me ake ma kyankyaso in ka gan shi gidanka kashe shi to ku buge su saboda haka ne na tuntuɓi sheikh muhammad sagir usman malamin addinin musulunci kuma mai koyar da na'ura mai kwakwalwa a jami'ar kimiyya da fasaha ta wudal da ke kano domin ya gaya mana menene matsayin musulunci na akan kalamai na nema a tara tarzomar siyasa musamman daga shugabanni a harkoki na siyasa. Ito, eh a kasar su 'yan siyasa ta Najeriya yanzu dama suka samu dama. Mafi yawa suna yin amfani da irin waɗannan kalmomin suna faɗa ma yara 'yan samari don su da hankali su yi hayaniya su hargowa. su kuma sun killace 'ya'yansu a gida sun ɓoye su ba sa barin 'ya'yan nasu shiga irin wannan matsalar sau da wanda zai ji ciwo ko za a kashe ba nasa bane duk dai a batun tsaron da yake an samu marayu da yawa yanzu haka arewacin najeriya shirin musulunci ya taɓa batun tallafawa marayu duk mutumin da yake zamanto yana rukon maraye to albashi ba daga annabin allah shine mi ba zai yi addu'a kira zuwa ga allah bukata ba sai allah ya biya mashi ba da yake 'yan siyasa sun fara yakin neman zaɓe yanzu aka a najeriya mun taɓa batun makomar addinin musulunci akan yadda ya kamata a gudanar da harkoki irin na siyasa. Shi musulunci yana kallon siyasa ta fuskoki da dama. Wato abin da addini ya so a shi gane shi ne kada a samu zalunci a siyasa sannan kuma kada a samu cin zarafi sannan kuma kada a samu cikin kai zuciya. Amfani da yara mata wajen kunar bakin wake ya fara yin yawa yanzu haka a Najeriya kuma shirin musulunci tushen rayuwa ya taɓa wannan batu. ran da aka ce uwa wacce take uwar al'umma mace uwar al'umma a ce yau ta waye gari kuma ita ce kashe al'umma kaga dole hankali ba zai ɗauki wannan ba babu shakka duk wanda ya san musulunci kuma ya karanci musulunci ya san cewa irin waɗannan al'amura ba karantarwa ba ne irin na addini. Gani yadda 'yan ta'adda ke cin karansu babu baka musamman ma a arewacin Najeriya, malamai da manyan shugabannin gargajiya sun yi kirar jama'a kansu su mike su kare kawunansu. Ana samun ci gaba kwarai da gaske wajen rashin tsoron nan wana ana cewa kowane mutum ya zama securitin kansa kowace unguwa a samu masu lura da ita masu gida su lura da gidansu masu gari su lura da garinsu masu local gama su lura da local gama dinsu masu jiha haka nan ƙasa ita ma haka nan sai dai babban abin da ya samu shirin musulunci tushen rayuwa na wannan shekara shi ne kammala aiki da jagoran shirin alhaji kabiru fage ya yi a watannin baya. Eh, zaman da na yi amurya amurka sai in ce alhamdulillah domin ku na koyi abubuwa da dama kuma na koyar musamman dai mu na rediyo dama ayyuka ne na sadarwa da kuma fahimtar da jama'a halin zaman rayuwar jama'a saboda haka na karu kwarai da gaske allah za ka dace. masolonci tushen rayuwa. To jama'a abinda shirin musulunci tushen rayuwa ya samu damar yi muku bitarsa kenan na wannan shekara a yau sai kuma shekara mai zuwa an Allah sa yadda juma'a mai zuwa kenan a mako mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu amma da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sashen Hausa na murya Amurka ni Bello Habib na nake cewa salamu alaikum mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Zakallahu hairan yanzu kuma ga shirin na gaba wato saƙon ku masu sauraronmu da kuke aiko mana. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin mai nasara nasara funtuwa. Mai cewa shekara kwana muryar Amurka a yau saƙona ga wannan gida ne mai farin jini a daidai lokacin da muke ban kwana ga shekarar 2014 ina yi wa wannan gida fatan alheri babu shakka kun cancanci yabo allah ya karo muku hazaƙa amin sai kuma saƙon usman muktar ɗan nijar wanda ke kasuwar barci kaduna mai cewa assalamu alaikum muryar amurka sashen hausa na rubuto wannan wasiƙa ce ina yi wa kirsan duniya gaba ɗaya fatan za su kammala bikin kirsimeti lafiya da fatan za su yi wa ƙasashenmu na afirka addu'ar samun zaman lafiya da ma duniyar baki ɗaya amin sai kuma ra'ayin Shamsu Habibu Azarai mai cewa tabbas gudanar da bikin Kirsimeti ba tare da an samu hasarar dukiya ko ta rayuka ba musamman a ƙasa ta irin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro abin farin ciki ne. Allah ya ƙara mana zaman lafiya da fahimtar juna amin. Shi ko Abdulsalam Muhammad Lema tsagen jihar Katsina, cewa yake dan Allah ku bani dama in miƙa saƙon taya murna zagayowar Kirsimeti ga 'yan uwanmu Kiristan Najeriya, da fatan sun yi bikin Kirsimeti lafiya Allah ya maimaita mana amin. Shi ko Ali Usman taka lafiya birnin Kebban jihar Kebban Najeriya cewa yake to talakawan Najeriya ga ku ga Jonathan kuma ga Buhari. Saboda haka dabara ta rage wa mai hawar kura babu takunkumi. kuma tsalle ɗaya ake yi a faɗa rami amma a yi shekara da shekaru ba a fita ba. Sai kuma ra'ayin Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, mai cewa haba shugaba Gullar Jonathan rashin samar da abubuwan more rayuwa kamar su ruwan sha mai tsafta da ilimi da tsaro da wutar lantarki bai zan abun faɗi gare ka ba sai kalaman wasu 'yan siyasa, to idan maye ya manta ai uwar yaro ba ta fa manta ba. Likita, barka dai, yaya aiki? Hmm, Alhaji Abu, aiki kam zai yi kyau. in har iyayen yara suka kawo 'ya'yansu domin a yi musu allurar rigakafi a kan lokaci. Ko? Domin a kare su daga kamuwa da rashin lafiya sakamakon miyagun cututtuka. Misali ma na shan inna. Mun sha jin labarai barkatai game da wannan allurar ta rigakafin shan inna. Duk yaron da ba a yi wa allurar rigakafin ciwon shan inna ba zai iya kamuwa da rashin lafiya har ya kai ga mutuwa ya zama gurguna har abada. A sha Allurar rigakafi ce kaɗai tabbatacciyar hanyar samun kariya ga wannan cutar. Anya allurar rigakafin cutar shan inna da suke bayarwa a asibitoci tana da kyau kuwa? Anya ba ta da wani wani hadari kwarai kuwa ai allurar da muke amfani da ita duk shekaru iri ɗaya ce ko da a kasar sin ko najeriya to likita na gode ni ban san abin da yasa nake sauraron jita-jita ba gobe ni da larai za kai yaron mu a yi mashi allurar rigakafi shan inna mummuna cuta ce wadda ke hallaka yara ko kuma gurguntar da su har abada domin haka ku kai yaran ku wajen allurar rigakafi sau biyar a shekarunsu na farko domin kare su daga wannan cuta da ma sauran cututtukan yara. Yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke. Himma. Ba ta ga rago. Himma. Ba ta ga rago. Ba haka ake ba. Ba ta ga rago. To ba. Himma. Ba ta ga raga. To duk barkuce da ake yi. Himma. Ba ta ga rago. babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na mara amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje madalla yanzu kuma ga aliyu mustafan sokoto ya dawo da takaitattun labarai To bayan ladan rundunar mayakan tarbaci na kungiyar kasashen Afirka ta ce ta gama kashe mutane ko kuma dakaru na uku na karshe daga cikin 'yan tawan Alshabab su takwas da suka kai wa barikin sojan ta da ke Mogadishu hari. Kashe wannan mayakan ya sa jimillar 'yan Islamu da aka aika lahira kenan suka kai goma sha hudu. Sai dai kuma wani kakakin rundunar sojan na Afirka ya gawa VOA cewa su ma an kashe musu sojoji biyar tare da wani mai musu kwangila a halin da aka kai jiya Alhamis a wannan baliki Prime minister Malaysia Najib Razak kuma ya faɗa yau Juma'a cewa dole ya sauri ya koma gida ya tsanke ziyarar da yake a Amurka saboda tankare wata mummunar ambaliyar da aka ce ita ce mafi muni da aka taba gani a ƙasar a shekaru da dama da suka wuce. Shugaban na Malaysia ya sha suka lamiri a ƙasar tashi lokacin da mutanen ƙasar suka hango shi a talabijin yana holewa da buga wasan golf da shugaban Amurka Barack Obama a Hawaii. sannan taron da aka sa ran cewa za a yi watakila a yau tsakanin wakilan gwamnatin ukraine da na 'yan tawayen nan da rasha take daure musu gindi da ke tada hatsaniya a can ukraine ɗin ba za a yi shi ba kuma ba ce ga dalilin ɗage taron ba wanda ya kamata a ce yi shi a birnin minsk na ƙasar belarus mun kuma kawo muku rahoton cewa rasha ta canja aƙidar manufofinta na tsaron ƙasa inda wannan karan ta sa amurka da rundunar sojan turai ta neto a cikin mayaƙiyanta da ke mata barazana. Toma da Aliyu an gaishe ka. A shirinmu na dare kuma yau ku ne za ku kira domin bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan bari mu taya Alhaji Kabir babba kaita garkon kanke munnan auren 'ya'yansa. Maimunatu da Abubakar da kuma Fatimatu da Muktar wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu da karfe biyu da rabi. Haka kuma muna taya Amina Abdullahi Girbo wakiliyarmu ta Bauchi muna ɗaurin aurenta da ake yanzu haka a garin Bauchi da Alhaji Ibrahim Dallami Baraza. Allah ya ba da zaman lahiya. yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya gabatarwa da, wanda ya ba da umarni wato desmond makoni sai injiniyan mu da muka fi sani da suna zanga-zanga dindindin ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.